صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عن أمته عن أمته خير ما يجزي نبيا عن أمته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لا سيما وقد خرجنا من موسم الخير واستقبلنا بقية الأيام بقية أيام العام وبيننا وبين هذا الموسم العظيم شأو بعيد ومسافة طويلة لا يبلغها إلا من مد الله له في عمره وأنفأ لهم في أجله فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله عباد الله قد كنتم في شهركم قد كنتم في الشهر الماضي قد كنتم تدومون الطاعات تقومون بالواجبات وتبتعدون عن المحظورات وتجتهدون غاية غاية الجهد بالإتيان بالفضائل من نوافل الأعمال والإحسان إلى العباد والصلة والصلة بمن بما أمر الله به أن يوصل فأمامكم هذا الشعب البعيد أكثر من 300 أكثر من 350 يوما والمطلوب من المسلم الاستقامة في مدة في هذه المدة فإن الاستقامة هي الوصية الجامعة التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين إنه ليس بإمكان المسلم أن يدوم على حالة القربى وحالة التقرب إلى الله وهذه الحالة البطلة كما كان في جميع ساعات رمضان لكن المقصود لكن المقصود من المسلم أن يسدد ويقارب قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما وهو حديث صحيح وفي رواية لابن حبان سددوا وقاربوا فهذا يدل على أن المقصود بالاستقامة هو أن يكون المرء أن يكون المسلم من أهل التسديد والمقاربة البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينجي من ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الجنجع والقصد القصد تبلغ فالمقصود بالمسلم أن يكون من أهل القصد فإن الله تعالى قسم أصحاب اليمين وهم أهل السعادة إلى ثلاثة إلى ثلاث فئات السابقون بالخيرات والمقتصدون والظالمون لأنفسهم قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ساجح بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير هؤلاء هم أهل الاصطفاء لأن وهم أهل الجنة لما قال ذلك هو الفضل الكبير قال تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحسد إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نبوغ فذكر الله تعالى أن منهم ظالم لنفسه والظالم لنفسه هو الذي يستغفر ويعود ولا يصر على المعصية قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والمقتصدون هم أهل الاستقامة وهم أهل التسديد والمقاربة وهم أهل هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال القصد القصد تبلغه ومعنى ذلك أن الإنسان لا ينهك نفسه بما لا تطيق بل يداري نفسه ويحرص على ويحرص على الاستقامة والاقتصاد في الطاعة وهو الإتيان بالواجبات وترك المحظورات وأعظم ذلك هو الامتثال بالتقوى وهي درس وهي درس رمضان التقوى درسنا في رمضان فالمقصود بهذا الدرس أن نستقيم على هذا الطريق وأن نستقيم على القصد القصد حتى نبلغ والبلوغ هو أن يأتي, أن يأتي الإنسان أجله وهو يعرف أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا المسلم أن يجاري نفسه إن النفس بحاجة إلى المداراة كما أن معاملة كما أن تعامل الإنسان مع الناس بحاجة إلى مداراة فكذلك تعامله مع نفسه بحاجة إلى مداراة ومن أعظم ما ينفعه في مداراة النفس كثرة الذكر وكثرة حضور مجالس الذكر فإن ذلك يجعل القلب لينا ويبعده عن حالة القساوة فإن أبعد القلوب عن الله القلب القلب القاسي ثم من الأساليب المهمة الوقوف على حكم الله تعالى في شرعه للأعمال فإن الله تعالى حكيم وشرعه حكيم وأمره حكيم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حكيمة وقد أوتي جوامع كلمة وهذا بابه عظيم لكن من جماع هذا الباب ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع النفس فبائع النفس فمرفقها أو موبقها فوقوف المسلم على أسرار هذا الحديث وتذكيره نفسه به وبما اشتمل عليه من الحكم والتعاليم يعينه غاية المعاناة غاية الإعانة على مداراة نفسه في سائر أيام العام حتى يأتيه رمضان إن قدر الله له مساعدته وهو على آلة حسنة ويكون من أولى الناس ببركات ونفحات هذا الموسم العظيم نسأل الله تعالى ألا يحرمنا إحسانه وأن يدخلنا في رحمته وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته وأن يبعدنا عن وأن يبعدنا عن المهالك وسائر المهلكات أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقوى مسلمين جثورا الله جل وعلا كما يندى الله يمن وسيا نايمتين وسيا ina yi mana ma'al ina yi mana ya masallata wasiya da tsoron Allah a wannan gaba mun fito daga wata mai albarka watan Ramadan mun fuskanci sauran kwanakin shekara kwanakin shekara mun fito daga lokacin baya-bayan Allah da kyaututtuka da zamanin saukar alhairai gare da rana mun shiga cikin gwagwarmayar rayuwa ba wanda zai sake ganin wani watan na ramadan sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi yawan rai sai wanda Allah ya tsawaita ajalinsa tsakaninmu da wani ramadan ɗin akwai kage mai nisa akwai faɗita shi mai yawa akwai tafiya mai tsawo wadda take buƙatar guzuri kyakkyawa wanda Allah daga cikin hikimominsa ya sanya mana wannan wata a Ramadan domin ya zamanto lokacin da nake ɗaukar wannan buzuri. Mun kasance a cikinsa muna tsayawa da sauke dukkan wajibi da ƙoƙarin nisanta daga dukkan abin da Allah ya haɗa. Muna ƙoƙari muna yunƙurin kawo dukkan wani aiki na lada da muka ji an ce Allah na son sa daga cikin ayyukan nafila da kyautata ma bayan Allah da kokarin sadar da abin da Allah ya yi umarni da a sadar da shi to haka ake so musulmi ya kasance amma musulmi ba zai kasance jiman da'iman a cikin hali wato na kolin kusanta ga Allah da ƙoƙarin bin umarninsa yadda Allah ya so da yin ayyukan nafila da baki ɗayan rayuwarsa ba da game dukkan ayyuka dole al'amarin akwai faɗi tashi abinda ake nema daga musulmi shi ne ya istiqama ya daidaita a kan tafarkin daidai to ita kanta istiqama ba za ta yi ba ta hanyar mutum ya haɗe dukkan ayyukan da Allah maɗaukakin sarki yake son su shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsaya ƙyan akan hanyar daidai amma ba za ku iya kiyayewa da dukkan ayyukan alkhairi ba amma ku sani mafificin mafi alkhairin ayyukanku shi ne sallah kuma babu wanda zai kiyaye alwala sai mumini wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Imam Ahmad da Ibn Majah suka ruwaito da wani ya nuna mana hakikanin kanmu wata ran wani sahabi ana ce masa hanzara ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koma gida ya shakarci da yara da iyali sai ya fito yana kuka sai ya haɗu da sayyidina abubakar sai sayyidina abubakar ya ce me ya same ka ya ce hanzala ya zama munafiki ya ce me ya faru ya ce muna gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambata mana aljanna da wuta kamar muna ganin su ƙuruƙuru da idanunmu amma daga mun dawo gida sai iyalai da yara ta shagaltar da mu sai sai na abubakar ne su ai ma na cikin wannan suka kuma suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gaya masa sai ce ya hanzala da za ku dawwama halin da kuke ciki yayin da kuke gabana da kun rinka yin musafaha da mala'iku wato da kun fita daga halin mutane kun kuma halin mala'iku sai dai al'amarin sa'a da sa'a wato wani lokaci da wani lokaci kada mutum ya shagalta ga baki ɗaya kada mutum kuma ya ɗauka cewar idan ya samu wani sassauci daga halin da yake ciki na fuskantar Allah wannan alama ce ta halaka dole al'amarin ɗabi'ar rai haka take shi ya sa hadisi ya fassara ma'anar istiqamar da ake nufi da cewa saddidu buhari ku yi ƙoƙarin yin daidai ku yi ƙoƙarin kwatantawa ku kamanta ku kusanta ku kusanta abin da yadda Allah maɗaukakin sarki yake so ku kasance a kai wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadisin Abi Huraira yace ku sani babu ɗayan ku da zai tsira a wajen Allah da aikinsa suka ce hatta kai ya ya ce hatta ni sai dai idan Allah ya yi ni da rahmarsa ce dan haka ku kokarin yin daidai ku kokarin kusanta da aka umarce ku da kuyi. kuma ku yi amfani da wato sa'o'in jijjifi da sassafe lokacin sallar asuba da lokacin zikirin safe da kuma yammaci lokacin sallar la'asar da lokacin zikirin yamma da kuma wani bangare na tsakar dare sannan ya ce alƙasdar al ta bugu ku yi ƙoƙarin kamantawa ku yi kamantawa za ku cimma manufar me ce ce wannan manufa ce aljanna Alƙasda abinda ake nufi da kamantawa shine mutum ya lizinci kiyaye iyakokin Allah ya zauna lafiya da Allah domin mutane masu tsira waɗanda Allah ya rubuta musu arziki kashi uku ne kamar yadda Allah ya ambace su a suratul Ya yace mun gatar da wannan littafi namu wato ne wahayi da Allah yake saukowa ga annabawa mun gadar da shi ga waɗanda Allah ya fifita ya zaɓe su a cikin halitta daga cikinsu akwai wanda ya fintinkau ya tsere ma kowa wajen yin ayyukan alƙairi a cikinsu akwai wanda yake madaidaici a cikinsu akwai wanda yake mai cutar kansa ya ce wannan shi ce falala mai girma ya bayyana falalar da cewa aljanna domin cutar kansa ne wanda koyaushe yake komawa wajen ga Allah da yawan istighfari kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda idan suka cuci kansu wanda idan suka aikata albasha ko suka cuci kansu wato da yin abin da Allah madaukakin sarki baya so ko barin abin da Allah yake so sai su tuna da Allah sai su nemi gafara Allah ba za su ci gaba da aikata sako ba ba sa su ci gaba da aikata sabon Allah ba alhali suna sani to madaidaita kuwa su ne waɗanda ake kwaɗaitar da mu da mu kasance a kan wata, mu kasance a kan tafarkin daidaito shi ne mu zauna lafiya da Allah mu nuzurci sifar da hawa wadda babban darasin da Ramadan ya koya mana gida daga cikin abin da zai taimake mu a wajen wannan abubuwa ne masu yawa amma abu guda biyu daga ciki su ne wato mutum ya lizinci abinda zai kawo masa taushin zuciya ya nisanci abinda zai ƙeƙasar zuciyarsa domin ƙeƙasar zuciya ita ce babbar asarar da za ka sa take samun ɗan adam a bayan kasa ita ce take hana shi dukkan alhaini take sanya shi ya zama cikin rundunar shekara to babban abin da zai nisantar da mutum daga ke kasar zuciya shine jin wa'azi da halartar majalisun ambaton Allah inda ake tunatar da Allah ake tunatar ake bayyana umarnin Allah abu na biyu shine sanin hikimomin Allah wajen dabi'ar ayyuka hikimomin da Allah ya sanya a cikin ayyuka domin a kowane yanayi ka zamanto likitan kanka wajen irin ayyukan da za ka mai da hankali a kansu domin yayin da ka san wato asraru da Allah ya sanya da hikimomi da Allah ya sanya a cikin kowane aiki to za ka san yadda za ka yi wato mu'amala yadda za ka yi siyasa za ka yi makanka siyasa kamar yadda ɗan adam yayin da yake zama da mutane yana buƙatar siyasa yana buƙatar dabarar zama da mutane aka yadda za ka yi mu'amala da zuciyarka tana buƙatar siyasa da dabara to ɗaya daga cikin abin da zai taimaka maka wajen wannan shi ne sanin hikimomin Allah a cikin ayyuka wannan shi ma baji ne mai yalwa amma ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo matattarar wannan baji shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisin Abu Malik bin Ash'ari shine hadisi na farko a cikin sahih muslim a cikin kitabu tahara kuma yana cikin hadisan da ke da Imam Nawawi ya tattara a cikin hadisai 40 da ake cewa 40 an Nawawiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsarki rabin imani ne al-zuhur shatrul iman mutum ya kasance a cikin tsarki wannan rabin imani ne shi yasa hadisin farko da muka ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu mai kiyaye alwala sai mu'mini mutum ya kula da tsarki ya nuna kularsa da sallah mutum ya yi kokarin kasancewar cikin tsarki koyaushe wannan zai zama to masa shaida ce ta imani wanda zai rayu a kai ya mutu a kai shi yasa ko da janaba ce ta samu mutum babu laifi yayi bacci da janaba a jikinsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa kada mutum ya bacci yayin da jaraba ta ga jikinsa sai yayi alwala ya koya ya koya mana da aikinsa cewa idan mutum zai yi bacci da jaraba a ya yayi alwala irin alwalar sallah wanda ake ce mata kallemun fara ba za ka iya sallah da ita ba ba za ka iya abin da ake bukata na sarki ba amma ta sa ka a cikin hali wanda yake zai sauƙaƙe mata. wato abinda yake sanya ake nisantar wanda ke cikin janaba sannan yace cewa alhamdulillah tana cika mizanin bawa da lada kuma cewa subhanallah walhamdulillah tana cika shi ninki biyu ko kuma tana cika tsakanin sama da ƙasa wannan ya nuna mana cewar babu abinda mutum inda kana neman aiki mai lada wanda zai cika maka mizani to ka lizinci zikiri ambaton Allah musamman da waɗannan lafuzza subhanallah walhamdulillah da kuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar albaqiyat salihat kowannan mu yana cikin laifi gare da rana saba ma Allah amma ga ayyuka da idan muka yi Allah zai buce miyagun ayyukanmu kuma aiki ne mai sauki wanda kana kwance kana zaune kana tafiya kana kai kaɗai, kana cikin mutane ba zai gagara ka yi shi ba Shi ne harshen mutum ya kasance ya jike da ambaton Allah sannan ya ce sallallahu alaihi wasallam sallah haske ce haske ce wanda za ka haskaka maka rayuwarka ka zamanto wato baka fada cikin halaka ba domin wanda yake kiyaye sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sharuɗansa da wajibansa da rukunnanta da mustahabbansa da ladabobinta da ruhinta to tana nisantar da shi daga alfasha da munkari kuma tana sa shi cikin waɗanda suke masu ambaton Allah wanda shi ne komai girma sannan ya ce sadaka hujja ce a kan gaskiyar imani hujja ce da take tabbatar da gaskiyar imaninka don haka kada mutum ya yi sake da sadaka ko da da abin da bai kai ya kawo ba ne rabin dabino kamar yadda ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka raina shi naira biyar ita ce akallan abin da yanzu ake rike ta kuɗi ko da ta daga naira biyar ce kada ka yi ɗakin ka yi ta ko da ƙosai ne guda ɗaya ka ba mu bawan Allah ka ba mu mabukaci ka ba mu wanda suka zo suka zauna a bakin mai kosai suna neman abin da za su su shi ko da ko kosai ne guda daya kada ka raina shi ba ta san inda gafara Allah ta ba hujja ce akan imanin ka azumi haske ne mai kyalli domin yana nisantar da kai daga jahannama tafiyar shekara saba'in sannan ya ce alkur'ani hujja ne gare ka ko hujja a kanka hujja a gare ka idan ka karanta shi kai aiki da shi hujja a kanka an baka karanta shi ba ko ka karanta shi baka aiki da shi ba saboda haka sai ka zaɓi me kake so alaƙar ka kasance da alƙur'ani kana cikin masu karanta shi kuma sun karanta shi su aiki da shi ko ka kana cikin masu kaurace masa ba ruwansu da shi ko kuma suna karanta shi ba sa aiki da shi wanda za su tsira su ne kaɗai masu karanta shi masu aiki da shi Allah ya sa a cikin sannan ya ce kowane mutum yana waye garinsa wato yana shiga sabuwar rana ya fita da safe yana cikin kansa ko dai ya cikin da zai tsirar da kansa daga halaka ko kuma ya cikin da zai halakar da kansa shi ne cewar ka sani a kullum kamar ya amal misala zarratin khairan yara wa man ya amal misala zarratin sharran yara kai makan ka hisabi tun kafin a yi maka hisabi wannan hadisi ne mai girma da mutum ya sanya shi ya zamanto mizaninsa na yadda zai rinka yi ma zuciyarsa siyasa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu istiqama a kan ta. Allah muke roƙo da ya sanya mu a cikin wanda ya da su a wannan wata mai albarka kuma Allah ya mana kyakkyawan guziri a cikin abin da ya saura na rayuwarmu a cikin abin da ya saura na ajalinmu kuma Allah ya sanya mu cikin waɗanda Allah ya ba su tsawon rai kuma suka sami aiki kyakkyawa a rayuwarsu inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم شكارين لك شكارين لك أواهين لك بطواعين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وسدد أمكنتنا واستجب دعاءنا واسلل سقيمة قلوبنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا apa